Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma hawa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawa cikin shirin mu na hantsi na yau Juma'a 25 ga watan Agusta shekara ta 2023. a cikin shirin za a ji mu dauke da rahoto kan rikicin Nijar da ke ci gaba da daukar hankali muna kuma tafi da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu za ta gabatar mana amma kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makiri makomar tallafin da amurka ke baiwa ukraine za ta kasance cikin shakku a ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar republican lamarin da ya bayyana uni guda bayan da 'yan takarar shugaban ƙasa guda takwas suka fafata a batutuwa da dama da jam'iyyar ta shirya muhawara a kai akan dandamalin da aka gudanar da muhawaran a a shekaran jiya laraba 'yan takarar sun bayyana ra'ayoyinsu game da taimakon da amurka take baiwa ukraine domin ta kare kanta daga mamayar da rasha ta kai mata a cikin watan fabrairun shekarar 2022 wasu sun nemi a cire tallafin yayin da wasu kuma suka ce a rage yawan tallafin kana wasu kuma sun goyi baya a ci gaba da bayarwa wannan takaddama na nuna irin mabambantan ra'ayoyi da mutane suke da su a cikin jam'iyyar republican game da yakin da ake yi a ukraine wani batu da ya bayyana a cikin ƙuri'un jin ra'ayin jama'a a bara ƙuri'ar na baya-bayan nan da cnn ya gudanar 'yan republican da dama ne suka nemi ko a yanke ko kuma a cire tallafin baki daya inda kashi 71 cikin 100 suka ce kada majalisa ta ba da izinin sabon tallafi kana wasu da suka kai kashi 59 cikin 100 suna ganin amurka ta iya bakin kokarin ta wurin wa kiev takunkumin da aka gaggaba wa kasar nijar biyu bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi a watan yuli ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci a yammacin afirka da kuma bayyana fargaba a kan halin da da nijar ke ciki ka iya sa al'amura su kara taɓarɓarewa a kasuwar agbagbuloshi a birnin accra 'yan kasuwa suna shan wahala wurin tsince rubabbun albasa daga masu kyau domin sayar da su. gada na shigo da kashi 70 na albasa da take amfani da ita daga kasar niger tuni kuma aka fara samun karancin wato albasan tun bayan da kungiyar ecowas ta rufe kan iyakokin niger bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli da ya hambarar da shugaba muhammad bazoum masu fafutuka dai na ci gaba da kira ga kungiyar ecowas da ta yi amfani da hanyar diplomasiya wurin warware rikicin niger domin kaucewa bala'in tattalin arziki da kuma na tsaro da zai shafi dukkan nahiyar dukkan yankin afirka ta yamma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya alhamis amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ta dora wa kamfanoni na kasar rasha wadda wasu ɗaiɗaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yaran ukraine zuwa rasha da kuma cin zarafin ƙananan yara a wani yanki na ukraine wanda ke karkashin ikon rasha a zahiri an kwace yaran ne da karfi daga gidajensu a shekarar 2023 kuma wata ƙasa da ke zaune a cikin wannan zaure kuma mamba ce ta dindindin a wannan majalisa ta aikata wannan in ji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta ke wa ainihin taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan kai tsaye aiki ne na rashin adalci amma kuma ta ce wato wannan ba almara ba ce gaskiyar lamarin da ke faruwa a kasar wato rasha kenan jakadar rasha a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya vasili nebenzia ya yi fatali da wannan zargi da ya kira da karya da alamar yarjejeniya tsakanin kasashe uku da suka hada da amurka da japan da kuma koriya ta kudu ta na ingiza beijing ta kara ƙaimin ayyukanta a tekun kudancin china a cewar masana taron kolin da aka kulla yarjejeniyar da ke zama taron farko da aka shirya tsakanin shugabannin kasashen uku ya ba da daman daukar matakan tsaro wanda kai tsaye za su tunkari abin da mahalartan suka bayyana a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da mummunan halayen china masu haɗari masu haɗari musamman ma a tekun kudancin china yarjejeniyar ta kira ga kawayen guda uku da su himmantu kana su rika tuntuɓar juna wurin shirya martani da za su yi ga barazanin yankin sanarwar ta kuma nemi faɗaɗa a tisayin haɗin gwiwa da kuma shirya tattaunawar shekara-shekara a cikin wata sanarwa da ƙasashen uku suka sanya wa hannu sanarwar ta bukaci a daina wato ƙasar china ta daina munanan halayenta masu hadari na ikirarin mallakar yankin teku ba bisa ka'ida ba a wani martani na ayyukan china a kudancin tekun china. a ƙarshe tsohon shugaban amurka donald trump ya bar gidan yari wato karamar hukumar fulton a birnin atlanta minti 20 bayan da ya gabatar da kansa a kan zargin da ake masa na yin katsalanda da kuma haɗin baki wurin yunkurin juya kayi da ya sha a lokacin da yake neman sake zaɓensa a jihar georgia kenan a shekarar 2020 ya isa gidan yarin ne jim kaɗan bayan karfe bakwai da rabi na yamma agogon yankin inda aka kuma ɗauki hotonsa wannan ne karo na hudu da aka taba da aka kama trump kuma aka sanya sunansa a takardun gidajen yarin cikin watanni biyar lamarin da ba taba ganin irinsa ba an sake trump yayin da yake jiran shari'a bayan wato bayan da ya biya kudin beli da ya kai dubu ɗari biyu wanda lauyoyinsa suka tattauna a kai a tun farkon wannan mako da babban lauyan karamar hukumar da ake kira Fanny Willis. Ya baba ya kuma makeri da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai rahoton mu da ya duba batun rikicin kasar Nijar lamarin da ke ci gaba da daukar hankalin al'ummomi a sassa daban-daban. Ga wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka mana Sadau da cikakken rahoton. Har yanzu dai gwamnatin Kamaru bata ce ufan ba dangane da juyin mulki da aka yi a kasar Niger don ranar 26 ga watan Yuli 2023 inda aka hambarar da zababben shugaba Muhammadu Bazum daga ragamar mulkin kasar. Hakan ya sa ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ta ɗau tsauraran matakai na kakkaɓa musu takunkumi ga sojoji masu riƙon ƙwarya a Niger da kuma yunƙurin kai musu farmaki idan har ba su sako Muhammadu Bazum kuma su maida shi kan ragamar ragamar mulkinsa ba inda muka tuntuɓi Dr. Ahmad Yaya Amayo babban ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum. Yanzu dai ba za a iya faɗa da tabbas ga wato matsayin kamaru a sha'anin da yake gudana a can wato eh, Niger. saboda mun san kamar kamaru ita ƙasa ce da ba ta cikin wannan yanki wato na ƙungiya na sediyawo suna cikin ƙungiyar da ake kira semak ko da yake kuma mun san eh, abin nan eh, ita caji ma ba ta cikin wannan kungiya amma an nemi ta shiga cikin wannan matsalan da ake ciki hama ya kasance wato shugaban caji shine farkon da aka tura to a kamaru dai a gaskiya bata goyi bayanta ba saboda bata ba da dama cewa ko kila ita ma ko ta goyi bayan 'yan sojojin da suka ɗauki mulki kuma bata amince kuma da da yakin da za a yi ba ina tsamman dai abubuwan dai da yake nunawa hakan wato shine kamaru bata fito wato da takarda wato ofishiyan da ake nuna cewa sun yadda da cewa ko za a yi yaƙi kamar da muka san cewa abin da ya dama ka nemi caji saboda caji na da wato alaƙa wato ta boda da, da, da, da niger amma kamaru eh, kin san babu kuma babu boda tsakanin kamaru da niger to kenan abin wato bai shafi kamaru hakan nan ba amma inda dai abin yake nunawa wato bata goyi baya wato ayyaki ba ko ne ke kuma bata goyi ma kuma wato wannan daukan eh, eh, mulkin da so suka yi ta wato ta hanyar karfi. Haka zalika Muhammadu Ismaila babban mamba a jam'iyya mai ci a Kamaru ta RDPC shi ma ya tofa nashi kamar haka. Wato dai har yanzu dai wato gwamnatin Kamaru bata fito karara ta bayyana wato matsayinta dangane da wato eh, rikicin da yake faruwa a kasar Nijar ba musamman wato yunkurin da sai da yawo take yi eh, na amfani da karfin soja gurin wato mayar da eh, eh, bazun kan karagan mulki to amma sai dai wato bisa lura da al'adan kasar kamaru ta fannin diplomasiya da yanda wato ta tafiyar da ire-iren waɗannan matsaloli a nahiyar afirka za mu iya cewa gwamnatin kasar kamaru wato ba ta goyon bayan wato Eh, afkawa kasar Nijar da karfin soja eh, iyakacin wato a yi amfani da wato diplomasiya gurin warware wannan matsala saboda an kika lura Eh, kusan a yankin afirka ta tsakiya akwai shugaban kasan caji da shi ma wato ya yunkurin wato sulhu tsakanin shashi guda biyu sannan kuma wato shi ali bongo da yake shugaban wannan kungiya na yankin semak wanda ya hada da kamaru da sauran kasashe shi ma wato ya je kasar eh, eh, yunkurin zuwa kasar niger saboda wato neman masarha ta fannin diplomasiya kenan za mu iya cewa kamaru ita kanta wato wato tana jerin waɗanda suke ganin kamar ya kamata a ce wato an warware wannan matsala ta fannin diplomasiya saboda ita kanta kamaru a koda yaushe karan ta samu matsala tsakaninta da sauran kasashe ta fi wato amfani da fannin diplomasiya musamman muka duba yanayin matsalar bakasi da ya faru tsakanin kamaru da eh, najeriya inda najeriya wato ta yi yunkurin wato amfani da karfin soja gurin magance matsalolin kamaru ta yi amfani da fannin diplomasiya ne da kuma fannin eh, wato tsarin kotu domin warware matsalar to kinga in aka yi la'akari da wato al'adun Eh, kamaru ta fannin diplomasiya za mu iya cewa ba su a ba su amince da yin katsalandan kan harkokin cikin gidan kasashen waje ba sanan kuma ba su amfani da ba su wato goyon bayan amfani da karfin soja gurin warware matsalolin da za iya warware su ta hanyar diplomasiya da sauransu. sai dai abubakar muhammad mai unguwar ekunu yana gani kamar ecowas ta tsananta matuƙa. nawa ganin eh, akwai abin tunani a kai kuma me yasa wannan yunkurawa akwai wato goyon bayan musamman kasashen eh, turawa musamman kasan faransa ita ce mai azarzara wa eh, ecowas wuta akan shaidai su je su kai farmaki kasar niger domin a ga cewa an dawo da ehm, shugaba basun kan karagar mulkinsa wanda hakan zai iya faruwa amma za a yi bata kashi domin kamar da wayanda suka bawa wa ecowas goyon baya da haɗin kai ma'ana nigeria Eh, cote d'ivoire benin da sauransu suke shiri hakan nan ma daga cikin mambobin ecowas wanda ba su yarda aka yi farmaki ba kamar mali eh, cote d'ivoire eh, chadi mali burkina faso chadi algeria da sauransu su ma suke shirin cewa har aka kai farmaki kasar niger to su ma ba za su bari ba kuma wannan har abin ya kai ga an kai hari kasar niger to gaskiya zai jangol wani babban bala'i wanda ba kurun a afirka ba har ga duniya ga baki daya domin alhamdulillahi rasha ta miƙe tsaye tana ganin cewa ba za ta kuma bari wato a take hakkin ko kuma a takura ma wata ƙasa domin a zambace ta ba to har faransa ta azazzala wa ecowas wuta da su kai farmaki ƙasar niger to gaskiya rasha ba za ta bari ba a hasashen da muka yi da kamaru ta fi bukatar a warware wannan matsalar ta hanyar diflomasiya ba ta hanyar karfi ba kamar yadda wasu ƙasashen suke marawa ecowas baya domin amfani da karfin soji don kwato muhammadu bazum da mai doshi kan kujerarsa daga bisani dai za mu je mu saurari ra'ayoyin 'yan nijar mazauna kamaru a matsayina cikakken ɗan Nijar mm. kuma masoyin al'umma ƙasar Nijar mm. kuma masoyin Nijar gabaki ɗaya baya to gaskiya a matsayin ɗan nijar abin da sojoji sun kai bai dace ba kuma ba gaskiya ne ba domin mu da nijar mun taso da mulki na demokradiyya kuma kowa san da nijar ƙasa ce mai inganci game da mulkin demokradiyya to mu isa ba mu goyon bayan waɗannan sojoji su ɓata mana ƙasa mu ta nijar da ya zamanto muna cikin kwanciyar hankali ƙasar mu muna cikin farin ciki mu yau sai gashi allah iko ne lokaci kalilan yau sojoji sun zo su amsa mulki ba ta da su yi aiki da gaskiya ba To yanzu mene za ka iya faɗa dangane da wato farmaki da ECOWAS take niyya kaiwa ƙasar niger kuma da wato goyon bayan wasu ƙungiyoyi da dama waɗanda wato su suka ga cewa gwara akwai farmaki domin a maidowa bazum da mulki saboda wato ya ci gaba da mulkar kasar. To gaskiya ni abin da zan faɗa shine sojoji su dubi Allah su dubi annabi su da mulki da farhullah shi dai shugabanmu bazum kowa san duniyar nan zaben shi an kai kuma duniya ta shaidi an zaɓe shi kuma muna fata sojoji su yi sudu Allah su yi annabi suna kada muna shugaba Muhammadu Bazum domin shine Nijar ta zaba ne duniya ta zaba kuma shi ne an ka sani zaɓaɓɓen shugaban Nijar ba wani soja ba mu abinda muke so dai zaman lahiya na muke fata ban wannan ba zon kamu dai sai mu ce mu muna nan mu ne muka zaɓe shi eh to dada abin kuma da Allah ya kawo dada bai da magani hmm. eh to haka dai sai mu ce mu dai abin da muke so dai zaman lahiya Maimatu Sado sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru To madalla a gaina Maimunatu Sado da wannan rahoto masu sauro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa. no yaushe zanje ni Najeriya Kano yaushe zanje ni babban ni na gaida yaushe zanje ni ni na gaida ban hawa jirgin ruwa kuma ban hawa jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar maye ban shan fura ban tun goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban tun goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi Alhamdulillah a gaida Hussein Asmarawi masu sauraro yanzu ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata inda muka yi nazari akan yadda kasashe masu tasowa za su iya cin gajiyar kudaden da aka keɓe domin magance matsalolin sauyin yanayi musamman ma a kasashe masu ƙananan ƙarfi. duk da tarukan da ake gudanarwa don neman ganin an fidda a'i daga rogo game da matsalolin sauyin yanayi kasashe masu tasowa ne suka fi jin raɗaɗin matsalolin sauyin yanayin kamar yadda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sani an kaye shaida a cikin shirin da ya gabata makonni biyu a yau kuma ya yi ƙarin haske ne game da taron kolin kasashen afirka kan sauyin yanayi karo na farko da ake shirin gudanarwa cikin watan gobe. taro ne da kowane nahiya suna yin irin wannan ana yin na asiya ana yin na uh, europe ana yin na afirka ana yin na arab wannan yakan zo ne kafin lokacin da za a yi taron duniya baki daya a yawanci cop conference of parties da kasashen duniya suke taruwa baki daya kowace nahiya ta kan yi nata wannan taron domin a fitar da manufa ta yadda za a tunkari wa'annan matsaloli wanda idan babu manufa kowa zai je da abin da yake so kuma ba lalle a saurara a samu mafita ba so wannan ana magana samar da kuɗi na yadda za a yi a ce kamar magana ta loss and damage nan yadda za a rinka ba mutane tallafi akan asara ta dukiya da rayuka da suke faruwa sakamakon wannan eh, matsala ta dumamar ko canjin yanayi kuɗin da aka ɗau alkawura musamman da ake magana abin da ya faru a egypt cewar ana maganar loss and damage za a tattara kuɗi yadda za a kula da duk wa'annan matsalolin so yanzu ya za a yi afirka ta samu mafita yadda kudaden nan idan an same su kuma za a kirkiro ayyuka waɗanda suka dace da yanayin gyaran muhalli wanda kuma ba zai gurɓata muhalli ba musamman da ake ta cewa kamar yadda kullum muke faɗa cewa ana so a yi just transition a ce a canza daga makamashi mai gurɓata muhalli zuwa makamashi mai tsafta wanda ba zai gurɓata muhalli ba akwai ayyuka da yawa da za a iya samu masu alfanu a ciki idan an samar da da kuɗi in kin tuna amurka ta yi alkawari da za su ba najeriya kuɗi to duk irin wa'annan abubuwan kuɗaɗe ne wanda sai an zauna misali an fitar da wa'annan irin ayyuka ne za su samar wato green jobs idan an samar da wa'annan kuɗaɗen so hanyoyi ne da dama da ya kamata a zauna a yi kusan irin shi aka yi a lagos irin wannan taron ne a Najeriya su ma kafin ma a kai abin Su za ki ga kasashe suna fara yin nasu kafin ranar da za a je a yi na shi nahiya baki ɗaya. Don a fitar da kudurori na yadda za a gudu tare a tsira tare. Shi kuma Farfesa Adamu Idris Danko malami a tsangayar kimiyyar ƙasa ta jami'ar bayero ya yi bayani ne akan hanyar da ta tafi dacewa don cin gajiyar wannan kuɗi da aka tanadar ba tare da jin raɗaɗin biyan kuɗin ba kamar yadda shugaban bankin raya ƙasashen afirka dr akinwumi adeshina ya yi tayi a wurin taron bunƙasa tattalin arzikin da aka yi a watan yuni a ƙasar faransa. idan an fahimci wannan tsari na samar da haɗin gwiwa tsakanin manyan ƙasashe da mu ƙasashen mu irin na afirka to ta nan sai a dubi hanyoyin da za a iya samarwa idan ka ce za ka bi manyan ko bankuna ko bankin afirka kamar yadda kuka yi zancen dr adeshina gaskiya ko shi yanzu aka ce su bankin su su ne za su fito da yanayin da za a rika karban waɗannan kuɗaɗe sai an sami eh, matsala domin su ma bankin babu abin da za su yi amfani da shi idan babu waɗannan alƙaluma to wannan eh, abin ya kamata yanzu a ce mun sami yanayin da za a ce kai ɗan ƙoƙarin da kai ya zama na cewa an yaba domin a cikin tsari akwai wanda kai a ɗaiɗaikunmu za mu iya yi misali yau sai ka ce ka samar da wani yanayi na samar da wutan lantarki ta hanyar zafin rana wanda ba amfani da janareta wanda janareta shine mai fitar da guba to idan ka samu wannan yanayin da za ka ce ga shi kai ka kirkiro shi kuma ga irin yadda ya taimaka wa yanayi to wannan sai a ce e a yi kididdiga na irin abin da ka samar da kuma yadda wayannan manyan kasashe za su amfana da shi to sai su biya ka to kaga idan aka samar da irin wannan yanayi gaskiya zai fi wanda za a ce sai an tara wani katon kundi wanda zai ɗauki dogayen shekaru wanda mu ƙasashen mu na afirka gaskiya ba mu da su to amma babban al'amari mafi a'ala shine ya zama na cewa mun samar da haɗin gwiwa tsakanin makarantu misali jami'o'i da hukumi na bincike ke nan afirka da sauran ƙasashe na duniya wannan zai taimaka sosai yadda za a sami sauki a nasa bangaren kuma masanin tattalin arziki dr rabiu tukur hassan ya nuna yadda matsalolin yanayi suke sauya al'amuranmu na yau da kullum kana suke shafar tattalin arzikin kasashe matsalar mamar yanayi da matsaloli da za su biyo baya wani abu ne wani za mu iya cewa ya ma zo ba kawai magana ce ta jira ba abubuwan da duk muke gani suna faruwa sauyin yanayi nan najeriya da kuma waɗanda muke jin labarunsu ƙasashen duniya ko muke gani suna faruwa a labarai muna ji ya nuna cewa lallai irin ɗumamar da duniya ta yi ya kai yanayin da daga yanzu zuwa gaba babu tabbacin za mu samu yadda abubuwa suke a da abin da nake nufi da wannan shine dukkanin nau'i na abin da ya shafi abin da za mu ci da za mu sha da za mu shaka na iska da yanayi da kuma al'amuran da sun shafi irin damunar da muke da shi irin zafin da muke da shi irin ranar da muke da shi da irin abubuwan da za mu shuka irin abubuwan da muke shuka ba dukkanin waɗannan abubuwa sai sun canja mu me ko nan ba da daɗewa ban an duba daga nan zuwa shekara biyar zuwa yanzu za a ga kusan irin damunar da muke samu ba irin wadda muka sani baya bace musamman za a ga ana yawan samun ruwa mai yawan gaske amma kuma cikin kankanin lokaci wannan ya nuna akwai alamun daminar na iya canzawa canjin da zai iya shafar irin noman da muke da irin abin da muke shuka da shauransu to wannan matsalar ba kankanuwa ba ce idan ka duba arewacin najeriya da wannan shashi na afirka ɗauko tun daga somalia ka yi nan ka kuri har zuwa senegal wani shashi ne a afirka wanda shine kan layi in ka shace layi shine kan iyakar inda hamada take take kuma yiwu kudu da ke ciwo shin ƙasa domin abubuwan da suka faru baya Mai sauraro a za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a biyo mu a cikin wani sabon shirin zuwa makon gobe idan ilahu ya amince. Yanzu a madadin Farfesa Adama Idris Tanko. Da Umar Sani Anka sai Dr. Rabiu Tukur Hassan da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu ke mana fatar alkhairi. To madalla masu tsaro mun zo ga shiri na karshe wato labaru a takaice. To a takaice makomar tallafin da Amurka ke baiwa Ukraine za ta kasance cikin shakku a ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar Republican. Lamarin da ya bayyana wuni guda bayan da 'yan takarar shugaban kasa guda takwas a jam'iyyar suka fafata akan batutuwa da dama da jam'iyyar ta shirya muhawara a kai. a kan dandamalin da aka gudanar da muhawarar a Morke a shekaran jiya Laraba. 'Yan takarar sun bayyana ra'ayoyinsu game da taimakon da Amurka take baiwa Ukraine domin ta kare kanta daga mamayar da Rasha ta kai mata a cikin watan Fabrairun shekarar 2022. Wasu sun nemi a cire tallafin yayin da wasu ke gani a rage yawan tallafin gane wasu kuma sun ba da goyon bayan su ɗari bisa ɗari a ci gaba da bada tallafin. takunkumin da aka kakaba wa nijar biyo bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi a watan yuli ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci a yammacin afirka da kuma fargaban da ake da shi akan halin da nijar ke ciki ka iya kara bari al'amura sarin caɓe a jiya alhamis amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ta azawa kamfanonin rasha da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yaran ukraine zuwa rasha da kuma cin zarafin ƙananan yara a wani yunkuri a wani yanki na ukraine da ke ƙarƙashin ikon ƙasar rasha da alamar yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe guda uku da suka hada da amurka da japan da koriya ta kudu tana ingiza beijing ta kara kami a ayyukanta da take yi a kudancin tekun china a cewar masana to masu aro baki daya da haka muka zo ga karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki madauke da wani sabon shiri yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labaran duniya sai salaman abu da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu jembo hamza hawa sharif muku fatan alheri da fatan za a yi ni lafiya sai an ji ku.